Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna firenjuji Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Baki ta ɗan da mai kaɗan ta ce ni dai ya Yusuf na dai kusa aure in huta da duk wannan sa idan da kuke min. Dan dai ni ban ga abin da nake yi ba har kake cewa haka. Ni ya barin gurin tai tana ƙunƙuni tana cewa wallahi shi yasa ba na son shigowarku, kwanta gora sam saboda takura da sa ido. Ta juya kawai abinta sai dai bata nisa ba ta jiyo muryar shi yana cewa to ai ko ne To ai ko ne miki murna da kika faɗa min cewa kina son aure kwanan nan. Da haka zan je in samu baba da anti in shaida musu abin da kika ce. Da sauri ta jiyo tana fuskantar shi ba tare da wani jin ɗari-ɗari ba ko kunya shi sai dai kuma wannan kamar karan kamar ba shi ke kwance ɗazu ba. Yanzu a zaune yi ƙyam kamar ba shi ba. Yana mata wani kallo cikin za ki gane kuranki. Ba kunya ta kama 'yar hararar shi ta ce. Ban san me yasa kake yawan samun ido yanzu ba wallahi. Kawai ta juya ta shige abinta zuwa inda ta hango Na'imat zaune tare da bakinta. Bayan ta da kallo a daidai lokacin da kiran sadiyar shi ya shigo mai. Tana mai shaida mai cewa ga ta a kofar gidan anti ta zo mai biki. Ta shiye daga inda yake ya dan leka inda ya ga Maryam ta bi. Tsaye take da waya ita da da Safiya. Suna duban waya ita da Na'imat da Safiya. Ganin shi ya leko daga ƙofar falo ya sa su mai da hankali gurin shi. Banda Maryam wacce kanta yake duke tana kallon waya. Sunanta ya kira ya ce ta fita waje ta shigo mai da baki please. Lokacin da ta fita ta samu su Sadiya ne bakin bakin da yake nufi ta yi bakin ciki sosai dan ita tana ganin cewa ya mata rashin mutunci sosai. Ita Sadiya din bata san kofar shiga gidan bane. Ita Sadiyan bata san kofar shiga gidan bane da zai tura ta taron su. Kallo guda Sadiya ta yi wa Maryam sai ta ci wani irin tsanar yarinyar ya kara shigar ta Ita dai san ba ta ra'ayin wannan yarinyar a rayuwarta. Ba ta san me yasa ba. a ɗan ɓace Maryam ta ɗan tare su inda ta yi musu isowa zuwa cikin gida A falo kamar yadda ta bar shi suka same shi a zaune hankalin shi kwance. Sanye suke cikin dogayen rigunan shadda mai ruwan foda, wanda ɗinkin shi ya kai har ƙasa kamar yana jan ƙasa. hannun ɗinki shashar da shi har ya ɗan zarta hannunsu kar masu tsini da su da kuma tsaho sai cingom da ke a bakinsu suna taunawa ƙasƙas duk ƙaran gwam ɗin ya damu maryam wacce ke gaba tana musu jagora zuwa ciki idansu kyam a kanta yanayinta da kuma yanayin shigarta ya sa su yin hassada da ita a cikin zukatansu kayan da ke a jikinta ne da na yi bayani baya kayan da ke jikinta Kayan 'yan Senegal ya karbi jikin ta ya mata ɗan karen kyau a jiki. Yana zaune kamar yadda ta bar shi kafin ta fita, sai dai wannan karan waya ce a hannun shi yake yi. Takon su da ya cika gidan duk ya ruɗa ko'ina, wanda hakan ya jawo hankalin mutanen da ke ta wajen tsakar gidan zaune. Inda suka zuba musu ido ca, su ko sai wata rangwada suke yi abinsu. Gurin zama Maryam ɗin ta nuna musu saboda Samun shi da suka yi yana waya a lokacin, fita ta yi zuwa ɗauko tire, inda ta jero musu abin sha da kwaf a saman tire ɗin. Duk wanda Yusuf Duk wayar da Yusuf ke yi idan shi sometimes suna giftawa a kan Maryam wacce ke sintirin taron baki, A hankali ta dire musu shi a gaban su, inda ya yunkura zuwa ɗayan kujerar da ke gefe. A lokacin shi ma Yusuf ɗin ya yi sallama da wanda yake waya da shi ɗin. A cikin wani irin kashe murya Sadiya ke wa Yusuf ɗin magana. Ganin hakan ya sa muryar yunƙurin tashi don barin gurin. Shigowar Anti ta tare da Salama sai sai 'yan rakiyar da suka raka ta a gurin gyaran gidan suka shigo a gajiye. Yunƙurawa ya don ya gyara zaman shi da kyau don ganin shigowar sa Anti gidan. Kalau ɗaya Anti ta musu kawai sai ta wani ɗan fuske tam. Sai ta ɗan fuske fuskar ta tamkar bata ji daɗin ganin su ba. Su ma dai ba wai sun saki jiki da ita bane a irin yadda suka gan su. Gaisawa suka yi sama-sama da sa'an anti din ɗin tamkar ba su so ganin ta ba. Yusuf ne ke gaida anti a cikin kulawa da girmamawa, inda yake ta faman yi masu sani da zuwa. Gaba ɗaya hankalin shi baya gurin da anti Dije ke mai bayani yadda aikin nasu ya kaya. Sosai ya ji daɗin bayanin da Anti Dije ke mai akan irin yadda aikin ya kaya. Sadiya ce cikin wani irin salon murya ta ce da Yusuf ɗin, wanda ke magana da Anti. ya ɗan jiyo ta kaɗan. Maryam ce a tsaye gefe ɗauke da ruwan leda tana ƙoƙarin rarrabawa mutane don su biyar ne suka shigo. Cikin wani mararece murya take ce mai muna so mu tafi fa. Anti ce ta magana wannan karin da cewa haba ku ɗan dakata in ba ku abin biki mana please. Maryam ce ta ce cikin ɗan sakin fuska tun yanzu nan da shigowar kwari za ku tafi. Sadiya wacce ta yi tamkar bata ji ko me Maryam ɗin ke faɗa ba ta wani share kawai. Sai da ya gaji don kan shi ya miƙe tsaye yana mai cewa anti DJ sai an jima idan ya dawo. Sai an jima ma da ƙyar suke wa mutane shi inda suka bi bayan Yusuf ɗin. Suna shiga mota ya ɗan wuce su anti ba tare da ya waigo inda Sadiya inda Sadiyar take zaune ba ya ce Sadiya me wannan yarinya ta tare miki ne kike wani share ta haka please ba na son irin haka Sadiya ya ce a cikin dakewa, Carab Sadiya ta ce, Na fi son ko me wannan yarinyar da yarta munafuka suke kullawa a kaina. Da wani irin ƙarfi ya faka motar shi wanda har ya sa a ƙarar motar ya jawo hankalin mutane. Ita kanta Sadiya sai da ta ji tsoron wannan ƙarar amma sai kawai ta dake. Ta wani matse ya wani matse fuskar shi ya ce, Ku fitar min a mota. Bata motsa fa a inda take sai ma ci gaba da taunar cingom ɗin da ta yi. Wani irin tsawa ya daka mata sai da ta firgita. Wannan karin ya ce ku fitar min na ce. Yadda suka ga fuskar shi ya canza tamkar na wani katon zaki ya sa su jin tsoron shi. Murya na rawa ta fara cewa don Allah ya hakuri ya karasa da su saboda Allah. Sai da ya kamar ya dukar da kamar ya dukar da kanshi saboda yadda yake ji a zuciyar shi. Tamkar wani zakin da ya kwana bakwai bai ci komai ba. Sunan Allah da kawar Sadiya ke ta haɗa su da shi, ya sa shi tayar da mota ya hau saman titi a hankali. Sai da suka yi ɗan nisa, Ya sauke wani irin ajiyar zuciya ba tare da ya kalli ta ba ya ce, Sadiya, kin yi babban kuskure ne. Na aibanta Adidija da kika yi a gabana. Tun ban aure ki ba kina ƙoƙarin raba ni da mutanen da ke sona da zuciya ɗaya. Mutanen da nake jin su tamkar 'yan uwana na jini, waɗanda muka fito ciki ɗaya. Matar da ita ce ta sa ni gaba a kanki, wai yau ita ce kike wannan baƙar magana haka? Cikin rawar murya ta ce Yusuf, don Allah dai ka yi haƙuri, please. Yusuf ba tare da ya magana ba ya kau da kan shi gefe yana mai fesar da iska mai huci da zafi daga bakin shi. Bai sa kofar gidansu ba ya aje ta tana mai magana ya fuski motar shi ya bar gurin. Kwance take makale da waya a ta daga ita sai wani ɗan riga shi mai fara mai ɗan hannu mai ɗan huda-huda Zanin shadda da ta sa ni ɗaura a jikinta sai wani ɗan yalo langale da ta rufe fuska da da shi a lokacin. Na'ima ce zaune daga gefe tare da Islam suna kallo a wayarta. Ga kuma TV da ke cikin falon shi ma aiki yake yi a lokacin. San Maryam ba ta ji shigowar Yusuf ba a lokacin saboda hankalinta da ke gurin wayar. Tana ƙoƙarin karkaɗa kafarta. Ƙamshin turaren shi ne da ke hancinta. Ta ida buɗe idonta da ke alamshe, ta sauke su a cikin idon shi. Sanye yake da jallabiya mai ruwan toka a jikin shi, sai ɗan ƙaramin tasbahar da yake ɗan ja a hannun shi a hankali. Cikin yare Na'ima take gaishe shi, inda ya amsa mata da kaɗa kai alamar amsawa. Muryar Maryam ya tana cewa ai ko ba a gayyace ka ba kai na gida ne zaka iya zuwa. Kanta ta kwantar saman hannun kujerar da take zaune a kai tana mai ci gaba da wayarta. Sam ta manta cewa ƴar shi mace kawai a jikinta a lokacin. Kujerar da yake fesin ɗinta ne ya zauna fuska babu walwala a tare da shi. Fitowar Aunty Dije ne daga cikin ɗaki ya sa shi ɗan sakin fuska. Sun gaisa take cewa ya komawar baƙi ɗazun da suka shigo. Sai da ya idar da abin da yake karantawa ya shafa sannan ya ce wa Aunty Dije, ai wannan yarinya ta ban mamaki sosai wallahi. Bai dai faɗa mata ko meye ba don ba zai iya yin magana ba a lokacin irin yadda yake ji a ran shi. Dariya Maryam ke yi a lokacin don abin da AA ya faɗa mata har tana wani ɗan ƙyaƙƙyalawa. Ido ya zuba mata daga inda yake zaune yana mai jefa mata harara. Da sauri Maryam ta kau da kanta daga gare shi don irin yadda ya mata. Kanta na ƙasa cike da jin nauyin shi don tunawa da ta yi cewa daga ita sai Airbus a jikinta. Ta rasa yadda za ta miƙe zuwa cikin ɗakinsa a lokacin. Duk da ya fahimci cewa tana son tashi zuwa ciki sai ya kawar da kan shi gefe tamkar bai ganta ba ma a gurin. Cikin dabara ta miƙe zuwa cikin ɗakin su inda ta ƙara sayin wayarta. Har ya gama hira ce da anti ya bar gidan Maryam bata leƙo wajen falon ba. Bayan ta gama komai tana ƙoƙarin kwantawa barci da ta ji wayarta na ƙara. A saninta dai sun yi waya ɗazun sosai da AA ɗinta. Sai kuma sai kuma kiranta da ya yi a round 4 na maraice. Hannu ta bika ta jawo waya ta zuwa fuskar don ganin kowa ke kiranta a wannan lokacin Uncle Yusuf ta gani a rubuce. Saman screen ɗin wayar nata, sunan ta ƙara nanatawa a fili dan mamakin da ya mamaye zuciyarta. Da sauri ta ɗauka don bata san ko me yasa ya kira ta ba a daidai wannan lokacin. Assalamu alaikum. Ta ce a lokacin da ta ɗauki wayar, shi ma a nashi ɓangaren wani iri ya ji a kunnen shi a lokacin da ta yi wannan sallamar. Shirin da Maryam ta ji ya yi ne a lokacin ya ɗan ƙarasa ta cewa hello. A jiya zuciya ta ji ya yi a lokacin inda ta ji shi yana cewa hello. Uncle na ga kiranka ne shi ne na ɗauka. Murmushi ta ji ya yi yana mai cewa sorry ba ke ce na je kira ba. Cikin 'yan muryar nata mai kama da sarewa ta ce okay wallahi har na ya faɗi. Ina ce ko na yi wani laifin ne aka kira ni a yi min faɗa. Fuskar shi ƙwamshe da murmushi ya ce au. ke kuma ba kya son ki laifi ko? Tana ‘yar dariya ta ce to ai kai ne uncle ba wai sai mutum ya yi ma wani laifi ba za ka hau shi da faɗa. Murmushi ya mai sauti ya ce ke Maryam ba na son shari yaushe nake miki faɗa ni. A hankali ta ce ai kai ba ka sani uncle sai dai kamar mutum yana ji a zuciyar shi. Muryar shi cike da aman dariya ya ce na gode da wannan ƙazafin Maryam. La ta ce wallahi ba ƙazafi ba ne nema sai gaskiya kawai Ni ba ruwana ban ce ma ƙazafi ba ai. A hankali ya ce gaskiya kin min? dan dai ni na san cewa faɗa na da ke shi ne akan hawa mashin ne kawai. Sai kuma ta ji ya kwantar da muryar shi a hankali yana magana yana cewa maganar gaskiya Maryam ba na son in ga mace wacce na sani akan mashin. Wallahi duk nakan jin raina ya ɓaci sosai. Balle ke da kike ta daban a guri na Maryam, dan me ba zan miki faɗan hawan mashin ba. Inda za a yardar min in siya miki mota ba tare da an tuhume ni tuhume ni komai ba, da wallahi na daɗe da siya miki. Wani irin nauyi da kunya ne ya kama ta tamkar yana kusa da ita a lokacin. Kanta na ƙasa tana mai ƙurawa tayal ɗin ɗakin su ido ta ce, Haba dai uncle, kamar wata mai wani matsayi a gurinka, ni a suwa da za a sai min mota. Bai yi magana ba amma murmushi yawa zancen nata kawai. Ok, wait and see, ya ce mata a hankali. Dariya ta yi mai sauti ta cikin ciki, kamar yana mai ganinta, a inda take kokarin ta shigar da maganar da cewa, ai sai dai anti Sadiyarka ko anti Aisha ko? Su ne manyan matan da suka dace da shiga mota a garin nan, dan a san suna tare da kai. Duk da ya fahimci irin maganar da ta mai amma sai ya daki da cewa, to sai gashi kuma wacce bata kai su ba tana ƙoƙarin ta riga ta shiga ba. Murya cike da maganar Sirius ya ce mata Maryam, a gaskiya bana son kina hawa mashin ɗinnan, nan please. Ya nana ta tambayar ya dana ta tambaye shi don jin shirin da ya yi ta ɓangaren. Ya ce mata a cikin murya mai taushi da kin ji a hankali ta amsa mai da cewa to uncle. Cikin wata murya ya ce mata kin yarda ba za ki ƙara hawa ba kenan, kin amince ko? A hankali ta kara amsa mai da cewa e uncle. Na gode, na gode, na gode Maryam. Insha Allahu zan yi ƙoƙarin ganin kin daina kwata-kwata. Kafin wani ya kara wani magana Maryam ce ta yi saurin cewa uncle na gode sosai sai an jima kada na dame ka. Sai ta ya ce ai idan ke ce ba zan ji damuwa ba Maryam. Saboda mai uncle Maryam ta tambaya a ƙaye saboda kawai kina ƙaunata kina sa ni natsuwa a duk lokacin da nake waya da ke. Baki ta ɗan tabe alamar kaji da shi ta ce ashe ko AA na da gaskiya. Ashe AA na da gaskiya a koyaushe yake cikin fushi ya ce idan ba ya kira ni ba, ba ya kan samun relief. Ashe ko zai daina jin relief idan ya yi wasa don dai wannan, don dai kwanan nan zan wa ƙanwata aure. Ashe ko zai daina jin relief idan ya yi wasa don dai kwanan nan zan wa ƙanwata aure. Don shi na gaba da gaske yake ba. Dariya Maryam ta wanda bai ma san cewa ta iya irin wannan dariyar ba ta ce uncle har ka sa ni babbar dariya. Ka ma dai yi min miji kenan ko? Kan shi ya girgiza tamkar tana ganin shi a gurin ya ce, No, Bon, zan da yi miki son. Duk cikin gwari-gwarin Hausar shi da 'yan muryar shi mai ɗaukar hankalin mai saurare suke zancen. Da haka yana tanta da hira har dare ya ɗan yi basu ankara ba, inda dukkanin suka saki suna ta surutu da junansu. Daga ƙarshe Maryam ce ta ce mai ya kwanta haka nan don ya san gobe yana da baƙi 'yan ɗaurin aure. Bai musa mata ba suka sallama da junansu kowa yana mai farin ciki na rashin sanin dalilin hakan. A haka Maryam ta kwanta da ɗan murmushi makala a fuskarta. Washe gari aka ɗaura auren Na'imar da Ibrahim a kan kuɗin sadaki Naira dubu hamsin. Jama'a sun karɓi gayyatar da Yusuf ya musu tare da Abdulsamad. Suka kai musu inda suka shaida wannan ɗaurin aure da aka yi. A ƙofar su Jibrin wanda mahaifin Jibrin ɗin ya zama waliyin amarya Na'imat. Bai ba sai ai wani bidi'a ba sai walimar da maza suka yi a ƙofar garkar gidan Abdulsamad ɗin. Da haka ji ginin ranar Yusuf bai samu shigowa gidan Anti ba, saboda sanin da ya cewa akwai mata da yawa 'yan uwa. Suna zuwa biki, shi ko a rayuwar shi baya son yana shiga gurin da taron mata yake. To masu sauraro a nan za mu dakata, ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.